لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله مدوكين سركي ليتي يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء daga cikin fawa'id na wannan aya akwai cewa annallaha ya burzu annallasa يبرزون في يوم القيامة لا يذلهم شجرة ولا مدر ولا بناء ولا جبل bayi za su kasance a farfajiya ɗaya a filin Allah fetal ba inda za su jingina ba inda za su samu inuwa ba inda za su sake kowa a fili yake kowa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yake kowa yana tsaye kowa da lodin kayan shi a ka wani da buhun ƙarya goma wani talatin wani da yaudara wani da cin amana wani da sata wani da zina wata da maɗugu wani da luwaɗi wani da cin amana saba ma iyaye ga abubuwa iri-iri kowa da buhu niƙi niƙi niƙi niƙi a gaban Allah ga kuma rana mil ɗaya tsakaninta da kawunan bayi inna lillahi wa inna ilaihi annahu fi dhalika al-yawm la yakhfa 'ala Allah minhu shay ba wani abin da zai koyi ga Allah madaukin sarki game da bayan shi a wannan rana na alkiyama لأنه محيط بهم علما wasu وسلطانا domin Allah maraukin sarki ya kewaye sanin bayan tas cikin ilimi da iko da kuma mulkin shi Allah ya san kowa ya san komi ya san duk abin da ke tattare da su duk abin da ka je da shi yana sanar da ke yana ganin ka ya san da kai kuma ya shirya maka ɗaya bayan ɗaya kowa zai matsa gaba Allah madaukin sarki zai mai hisabi babu masu fassara ba masu bayani ba masu sharhi ba masu ansafuwa zakaru masu isarwa babu kai da Allah za su yi magana ga jihar na jira kana faɗi jarabawa nan da nan Allah madaukin sarki sai ya ce wa mala'iku khuzuhu fagulluhu thumma al-jahima salluhu ku kama shi ku yi mai daurin goro ku jefa man matsayaci a jama'a kowa ya yi shi kowa ya ga ya miƙe ya gyara tsakanin shi da Allah a gyara tsakaninmu da iyayenmu mu gyara tsakaninmu da sauran abokan zama kowa ya ga mutum kirki mai mutunci ita lahiran nan kamar gobe ce kuma kafin ne wani ya tafi to kafin kai kai ma kana hanya Allah madaukin sarki mana sa'an zuwa malai ce hal yustasna min qawlihi yawmahum barizun ahad an ware wani banda shi a wannan yini na kiyama wanda ba zai tsinci kanshi a zama cikin rana da nauyin kaya ba da firgici da razani ƙulna na'am malai ce a da gaske akwai bana yastasni man yazillu man yazillu umullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilla akwai waɗanda Allah madaukin sarki ya ware wannan wahala banda su su ne waɗanda Allah zai inuwantar da su a inuwan da ba wata inuwa sai wannan bal hum aktsaru min zalika a wani riwaya ta ce saba'a su bakwai ne malika sun wuce bakwai Haisu balagu ila wahidin wa ishirina rajula ai sun kai akalla sahu sahun mutane 21 walakin nan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'ahum jam'a saba'a fi siyaqin wahidin amma annabi sai kebe su ya dunkule su a lissafin bakwai su balagu يستثني من ذلك من يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله فقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم سبعة في حديث واحد وهو حديث مشهور معروف قال صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله yace imamun adil a jiya mun tattauna game da su ko an faɗe su da ayyukan kowa da irin shirin da Allah madaukakin sarki ya masu abin da ake so ya kai uwa yi ƙoƙari ka zama kana da waɗannan sukofi baki ɗayansu yanzu shugaban ƙasa zai iya zama shugaba adali gwamna haka shugaban ƙaramin hukuma ma haka shi ma sarki to kai ma a gidanka a matsayinka na magidanci za ka iya zama imamun adilin sannan kai da kanka gauru saurayi wanda ba ka da iyali za ka iya zama imamun adil akan gaɓɓai da Allah madaukin sarki ya ba ka amanan kula da su jinka ganinka harshenka furucinka hannaye ƙafafuwa farjinka gangan jikinka ma in kai masu adalci ka bi kan Allah a kansu ka zama imamun adil mun gano wannan sai kuma ya zama kullun harkan masallaci su sallah jin wa'azi ne hidiman masallaci ne kaga kayi wannan kai ma ka zama matashi mutumin kirki ba ka neman yaran mutane ka ga wancan yarinyar ai budurwa na ne ai ina son ta ai kaza ka bar kana mayaudari da za ka tashi ranar kiyama da shutan yaudara kuma kai ka inuwa ta Allah ba kai ba kana can cikin rana da adadin ƴan matanka adadin tutocin yaudara da mala'iku za su ɗaga maka kuma dole ka riƙe suka ci bugu ka sani an gane wannan duk wacce ta tanka da ce zuwa isra ta ce a ina son shiga inuwa al'arci ina son nima a ganna inuwa al'arci nau na ku sannan ka rika taimako kana sadaka kana zakka kuma ka yi don Allah ba tare da neman yabo na kowa ba ka yi domin Allah ba ya ba su sum'a ba godi. ka kashi ta ƙara shiga an gano wannan sannan zuciyanka ta zama tana da laushi tana da taushi duk sanda aka ambaci Allah ta yi rawa ta kuka hawayenka zubar da ƙwalla za ka yi zama a haka an gano wannan da kyau ko sannan sewa wa ta shi ne mutane soyayya ko an yi wannan magana shi bai je ba balantana ma a nan zakar Allah khalil la ba tuce ke taushi ke waye ke waye ko ke da nafa za ka yi hada waɗannan abubuwan ba shi jama'ar nawa kuna gano wannan da kyau mafi yawancin waɗanda ke cikin masallacin nan da haraba ba ki ɗin matasa ne ƴan tsofaffin da ke ciki nan ba su da yawa haka matasa ne zallon Allah maɗaukin sarki ya sa zaci sannan har ila yau annal mulka bal jami'il amlak annal malik sarki ko shugaba ke dukkanin ma sarakuna ta talasha fi zalikal yau mulkin nasu ku mulkin da sarakuna baki ɗaya mulkin nasu na soshewa a neme shi a rasa kama a ce riga ne mai zane-zane in ta daɗe ta sha wanke rana ya gasa ta ta nemi zane a yi haka mulki yake zama kowa a ranar lahira fulani zai tashi a gaban allah babu his excellency wani ko ha excellency wani babu honorable member babu mai alfarma babu mai daraja ba kowa ba gafarta ba a akaramaka babu kowa fulan zai miki kowa gaban Allah sai an tashi za a je aljanna ne ga da matsayi musamman na malanta sai a tada kai mu'azu bin jabal kamar yadda muka ambata shine wanda zai jagoranci ayar malamai zuwa aljanna a tafi kisa kowa ya kokari ya samu kaso na ilimi da zai taya annaba aikin isar da ta wala da ga shiga cikin wannan akwai qur'ani zai cece ka da matsala azumi cece ka baka da matsala kai tashi ne a duniyar nan sai lokaci ya kure al'amari ya kwace maka sai kai kargan jaji kowa ya mutsi abin da ya kamata Allah madaukin sarki ya shirye da to masu mulki a ranar lahira mulkin yana kwace musu fala farqa fihi baina maliki ba bambanci tsakanin mai mulki wanda ya mallaka wa mamluk da wanda aka mallaka wa sayyid da shugaba wa masudun da wanda ake shugabanta wa hurrun ba bambanci tsakanin ɗa wa abdun da bawa wa zakarin da namiji a ranar lahira ba bambanci wa unsa da mace laisa li ahadin fi zalika li yawmin mulkun ba wani wanda yake mai isa sai mai gida ka ce ai ma kaza hada ai ma a ba wani lahira kowa kurti kowa ba wani cewa ni ne mai gida ni ne dan alhaji barori mun hidima girmama ni wala duniya ke wannan shirman ana isa lahira to mukamin kowa ɗaya mun gano wannan kowa ta kanshi bi kullum ru'in minhum yawma idhin sha'ani yughni kowa ta kanshi mun gano wannan da wannan ne Allah ya ce limanil mulkul yau waki da mulki ayu? Ta ce lillahi wahidin qahhar anna min asma'illahi alwahid mun fa'idanta a cikin wannan aya a cikin wannan a cikin sunayen Allah akwai ne alwahid yake lillahi alwahidil qahhar والواحد هو المنفرد الذي لا ثان له Allah da yake da wannan suna na alwahid ma'anin shi shine bai da na biyu an gano wannan da kyau ko وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين Allah ya doka kada wanda ya kuskure ya ɗauki abun bauta biyu abun bauta nawa ne ɗaya ne inda ma huwa ilahun wahidun shi Allah shi ɗaya ne tak wa anna min asma'illahi daga cikin sunayen Allah akwai al-qahhar wanda wahidin qahhar to isbatu sifatayn min sifatillahi dalun alaihima alwahidul qahhar wannan aya ta tabbatar mana da waɗannan sunaye guda biyu ga Allah maɗaukin sarki na kaɗaitaka da kuma iko da isa da tunƙaho irin na Allah ga alƙaha sigatu Shi siga ce ta mubalaga min alƙahari wa huwa ba. shine rinjaye wa huwa qahharun li kulli shay Allah madaukin sarki ya fi karfin kowa ya fi karfin komi ba ka cewa ya fi karfin halitta komi ne an gano shi sa duk wanda ya san abin da yake to Allah ka zai riƙe an gani iza kare zama kana da wata dama kana da wani ƙarfi a gidan duniya ka cuci mutane akwai ranar ƙin dillanci na nan tafi duwan hukunci da aka yi wallahi ta sake shi a lahira in dai daidai da hukuncin da Allah ya ce a yi kun ga ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya ce lallahi wahin alƙahar ko kada wani bi tsoro to kar fa ai mana kama kariya kar mu sha wahala kar ai mana kaza wane ne ya mutu wane ne ya rai to aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki ya kwantar da hankalin kowa ya ce na al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la ulma al yawm inna allaha sari'ul hisab Allah madaukakin sarki ya ce al yawm bayan ya ce liman mulkul yau. lillahi wahidin aha mun gano wannan da kyau ko ya ce wake da mulki yau ya ce nashi ne da ya fi ƙarfin kowa ko ya ƙare ce al-yauma jawabi na na ya ce to a yau to za kullu nafsin bima kasabat kowace rai za a mata sakamako su kafi'in kullu nafsin bima kasabat kowace rai a yau za ta samu kafa'a na abin da ta aikata min khairin aw rai, duk wanda ya aikata alheri zai gani za mu sakamako in sharri ka je da shi ma gaban Allah to nan ma za ka gani za ma sakamako lakin hadha jaza fil akhirah yakhtalifu an jazaa'ati ad-dunya sakamakon duniya wanda ya sha bamban da sakamakon lahira allati yujazi bi annas ba'dhum min ba'd mun gano wannan da kyau wanda su bayi a duniya wani ya ce cewa ne wani zai ɗan ƙoƙari in yin ma ɗan kwaso muka ɗan wani abu ɗan ƙwaƙulo ya kwantalo ya baka haka na lahira ba ka ake duka za a yi komi da komi ko hararan ka wani ka tsorata baka ji daɗi ba ranar lahira sai an biya ka Allah sai an biya ka san me kake yi in gidi mutum bai ji daɗi ba ka ne ya ce masa ba wallahi lahira sai ya biya bayan da duniya ba ne to mutum yawma za kullu nafsin bima kasabat kowa a wannan rana za a mai lissafi keke da keke abin da ke wurin wani nashi a an so mashi na mutane a an sa a ba su to ka shirya kawai wallahi billahi ka shirya la zulmal ma jawabi na uku Allah madaukin sarki ya ce babu zalunci a yau mun gano wannan da kyau ko la zulmal yawma babu zalunci a yau zami na nawa ba wanda za a zalunta a yau Ke ce inna Laha, sari'ul hisab Allah ne gaugawan hisab abubuwa biyu aka yi anan da kwantar da hankali wanda aka cuta kwantar da hankalinka za a biya ta a lahira shi yasa na kasa gane gaugawan mutanenmu na kasa gane wannan wajen Allah ne yasa kuke gani shugabanni na me yasa duniya za ta zauna ba gaban kana tsammanin da ba shugaba a garin nan za mu zauna a masallaci zai yiwu me yasa mutanen muke da ɗabi'a haka a duk duniya ba ƙasan da ake zagin shugabanni ta Najeriya duk duniya ya bawa. na kasa gane wani irin tarbiyya ce ake mana wai duk malamin da ya zai ce kara zaɓi shugaba wasu talakawa ce ba malamin Allah bane kudi aka bashi falon tausaya maka muke yi yadda shugaba in ya zalunce ka aka zo wannan ranar sai an kwantaro maka ya biya ka haka haka shi ma an ka zalunce shi ta hanyar zagi da ƙarya da yarfe da cin mutunci da abubuwa na asha wallahi an biya shi ne maka wani misali jiya duk mai hankali ya kada shi da shi shugaba zai iya zuwa da zunubin da ya kai girman jihar kaduna amma sai wasu masu dogon baki su zo sun zazzage sun ci mutuncin shi sai yanki kamar girman ikar a ba su na leto wasu a yankan musu ba wasu su ɗauki makarfi wasu zo da zariya wasu sabon gari wasu a ba su kaduna north kaduna south wasu tafi da sanga wasu cicciɗi binnin gwari sai an gama tsaf ba taɓa ladan shi ba su suna ta kwashe zunubai in ya ƙare kuma ta ɗibo mai ladansu ana ba shi ya ci bulus ya ci bulus wani zai zo da zunubi kamar girman najeriya wasu masu dogon baki su zo sun ta surutu na ƙarya na waye a yanki jihar kaduna a ba su raba a yanki zamfara miƙa musu a yanki katsina ba wasu in ka san da kake da annabi ka shawara ya ce in sun baka haƙin ka karɓa in sun hada ka ka basu da Allah ka bugi wannan shawara kai ta addu'a Allah maɗaukin sarki ya shirya mana su in sun shiryu suwa za su ji daɗi mu ne a in shugaba shiryu ya ko da buhun shinkafa shi zai ko kai to misali nake cewa da Allah mu daina wani wani biya mu daina yanzu mun zo mutanen kirki kawai tsanda za ka za ka zauna kai zagi zagin ya canza wani abin da baka su. wani zai fito ai dan ji daɗi daɗin mai kaji ai daɗin zunubi ne kamar sauƙin mai ajali ne ba ga mutumin da bai da lafiya ana an jima zai mutu yanzu ga kaman ya warke ba haka ta ci ikon Allah ce sauƙin tafiya ce eh ko wannan daɗin da kake ji ko wallahi zunubi ne ya landin kawai shi yasa daga cikin magabata wani yake cewa da ya san yana da addu'a kwaya ɗaya da zai yi Allah ya karɓa ya ce da shugaba zai ma Allah ya daidaita ya kinsa biyun shi da halayen shi da adalcin shi da talakawan shi mu ba bai sa ce ko masu suka ne ko yan adawa ne ko yan kaza ne ko na abubuwan jama'a ku daina shi kwata-kwata kowa zai mutum ya kirki wallahi wa iya ga iya da kanka ka ji da wai in an waye gari yinin kiyama ya za'i da kai ya za'i da iyayenka ya za da iyalanka wani gudunmawa za ka ba su a yau wanda in an hada a lahira ba gudunmawa da za ka iya musu <clears throat> kowa da kan shi yake al'umma don kuna fahimtar wani kowa ya nutsu ya san halin da yake ce la akwai haɗari ya ce la zulman yau babu zalunci a yau ai la zulm واقع من الله ولا ظلم واقع من الخلق بعضهم لبعض babu wani zalunci da Allah zai ma kowa sannan babu wani zalunci da bayi jinsi zai ma wani zalunci a yau kun gano wani da kyau ku bal kullu wahidin min al-khalqi yafirru min al-akhar kowa tsere wa dan uwan shi yake firul mar'u min akhihi dan uwanka uwa ɗai uba ɗai ko uba ɗaya in ga gan shi jafiqiya zaka yi safalfal ka gudu wa ummihi wa abihi kana kallon uwa da uba ka gudu ka ba su wani wa sahibati ne wa banihi ka gudu ma matanka da danka. sai ce kullum ri'in minhum yawma idin Allah ya sha'ani ya gudu babu wani matsalan da zai faru a ji a ce akwai interest an gano wannan ba abin da zai biyo baya a ce wai wani yana da interest kan wannan abu babu shi jima'ar annabi kuma gano wannan da kyau sai Allah ya ƙara kwantar da hankalin bayi sai ce inna allaha ul hisab Allah ne gaugawa hisabi saka ce to jama'a ko mutanen masallacin nan za a mai hisabi ɗaya bayan ɗaya za a dade a zo da kai a ce ka cuci mamanka ka cuci babanka da ɗaninka da wanka da babbanka da yayanka ka cuci matanka da 'ya'yanka da makota da kaza duk sai an gayyato su an cire masa haƙƙinsu an yi kiliyarin ɗinka tsaf aljanna ko wuta ana zo da na biyu ci kai kai kai kai kai ta sai Allah ya kwantar da hankalin adam kana kallon hisabun ɗan uwanka ne wanda ka sani ta lahira ba irin ta su ne inna Allah shari'ul hisab ay shari'ul muhasabatul khala'iqi ala a'malihi Allah mai gaugawan yi ma bayi hisabi ne kan ayyukansu ɗaya bayan ɗaya Allah zai yi amma kuma kowa za a yi mai cikin gaugawa ya zo a cikin hadisi annabi ya ce yuhasabu jami'ul khala'iq kulluhum fi miqdarin nisi yawon. za a yi mabayin hisabi gaba ɗayansu gwargwadon rabin yini yini awa nawa awa sha biyu to nawa ne rabin yini awa shida Allah zai gama duka amma wani irin yini ina lahira fa lakin min ayyamin duniya haza ya taji ila tafi shin lissafin yinin mu na duniya za a yi bi anna yawmal qiyama yawmun miqdaru 50 alf sana hisabin lissafin yinin lahira za a yi domin yinin lahira yini ɗaya shekarar dubu hamsin ya farbu Allah subhanahu wa ta'ala min hisabil qala'id min nisfi zalika al a rabin yini wancan yini ɗaya na filin kiyama shekarar dubu hamsin bayan yini kiyama kuma yini ɗaya a aljanna shekara nawa ne shekarar dubu ne yan shekaru dubu a aljanna sannan za a yi ni ɗaya in za a 24 hours na lahira shekara nawa dubu biyu yanzu idan ka ɗauko kwanukan aljanna ta kawo duniya sai ga ashe wai a ba kwana ɗaya tun da ƙaiko annabi har zuwa yau ba kwana ɗaya ba don yinin aljanna dare da yini shekara na dubu biyu yau kuma hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ko ne da rabin dare ba kai shi sa Allah ce innahum yarawnahu ba'idan su suna ganin kiyaman nesa kake har yanzu har yanzu Allah ce wani rahu ƙari ba mu muna ganin shi a kusan ne kai ke ganin an gari wani ya cuce ka wani ya zalunce ka wani ma rashin mutunci wani maka ba daidai ba ka ce Allah isa har yanzu shiru kake ji ba ɗauko maka fansa ba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ayan kusa ta wajen ka nake da nisa da za a ɗauko shekarun sama a kawo su nan sai ga daga halittar annabi adamu zuwa iyama iyama durudu kwana nawa kai shi sa karka cuci kowa tunanin kaci banza ala karka suke ce karka abin da ba daidai ba kana ganin wai ai an kwana an tashi an yi shekaru wiwi shiru a'a wallahi Allah malaukin sarki na sannan wallahi zai hisabi kuma cikin sauri yake ashabul jannati yawma idin Allah ke su 'yan aljanna a wannan yini khairun mustaqarran suna cikin wani alheri na wajen zama wa ahsanu maqila suna da wajen ƙailula wajen baccin yini cikin ni'ima hankalin su kwance a ranar kiyawa da kowa zai firgici in kai ɗan aljanna ne baka cin wannan firgicin ana can mutane suna su ɗan aljanna suna inuwa al'arshi suna kwanke waɗanda ma an kai su aljanna kafin hayaniyar su suna can ya kuma kana nan ana maka lissafi ɗan sanda zai kama kai saka bayan kanta duk ka fita hanyar sun ka biyu. da ina ga su mala'ikun lahira su wani kiri ba ka lissafin haɗuwa da sunan lahira mu kowa zai ce maka lahiran nan ba gaskiya ba ƙarya yake ba wallahi billahi shi kanshi ya san ƙarya ne don ya kalli kanshi ya san wallahi ba shi kanshi ba kuma ya san wallahi ba baban shi yi shi ba an gano wannan za ka gano wannan in ka girma ka yi aure ka haihu kai ka san ba kai kai ɗan ba ita kanta uwan ɗan ta san ba ita ta yi shi ba don daidai da yadda yaron ke girma a cikin cikinta wallah ba shawara da ita bata ma sani ba sai dai kawai ta waye ga ga amina ya kasance kuma saboda iyawa na Allah yau idan kafin da zai kujera a wajen nisa da mutane da suke dake amma dan mutum ake sassaƙawa sanda ake hanci da kunni da baki da wa dawa ba wanda ke ji ita ba ta ji so da ƙwarewa irin na Allah ya ce maka bari ka yi ya ce ka yi ka ƙi za a zo wannan yi ba wa ma'alumun annal qailola takunu fi nisfi nahar abin da ake nufi za a gama hisabi a kai yan aljanna aljanna haski baccin safi kare da Allah ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila su yan aljanna za ga mai sabi har a kai su aljanna a rabin yini fi baccin safi Allah ka samu na ciki wa hadha yadullu ala annahum la yantasifu an-nahar illa qad faraja Allah subhanahu wa ta'ala min al-khala'iq min hisabihim yinin ma ba zai cike rabi ba Allah ya gama hisabi baki ɗaya dan aljanna ya ji aljanna yana shakatawa ɗan wuta kuma an kai shi ana tasa shi wasara kullu wahidin ila ma'alahu ma'alun ilai kowa zai kai inda yake nan ne ƙarshen matakan shi lakin hal huwa ka yomi duniya, aw huwa yawmul qiyamati allazi miqdaru 50000 sana wai wannan kamar Allah sauka taimaka mutane ne ya zama kamar yinin duniya ko ko zai zama kamar yini ne na lahira an gano wani wani suka ce kamar yinin lahira wasu suka ce kamar yinin duniya ko ma ne ne abin da ake so ka sani shi akwai matsala a lahira akwai matsala duk wanda ya ce maka na lamunce maka lahira ka ce to a yaka lamunce mun duniya inda gani gasa can dai ba mu je ba yanzu za mu ne mu annabi ya ce mana a lahiran ma ba mu iya zuwa gaban Allah sai shi kaɗai annabawa ma za a je su tare ya fi ƙarfin kuma kai ni na san kai ba annabin ba amma a nan duniya akwai wasu abubuwa da za su bani wahala kuma suna kan bani ya zama ina cikin wasu to da Allah ɗan duba nan a lahira kuma ka bari in nema ta wani wurin a ko a wajen tafsirin mata ne masu magana mutumin da ya ce kwantar da hankalinsa a lahira don ba ka aljanna ka ce ya riƙe za ka nema a wajen allah me zai ma ya gina maka gida ko ya ba kyautan gida ko ya biya maka haya ya bar na lahira sun yace zai aure maka da horul ini ka ce ba ka auren ishi ya bar horar ini da allah da ba mallakar shi ba Mun gano wannan da kyau duk abin da ya ce ba matsala na lamun ce ma zan cece ka ya sa ka a duka ce ba matsala Allah ya ƙara ma aljuka daraja amma ka sai man mota cikin sauƙi ma ya sai maka irin electric bike din nan sai ma ka rika nan ne murzawa murzaru ba ko ba ko mutum zai ma ƙarya wai kawai ce maka wai lahira lahiran da annabi yake tsoronta wasu bai kuma ba sa tsoronta kai ɗan adam ce ɗan adam wajen gane a cikin wannan aya Allah ya tabbatar mana da sakamako a lahira kowa za a yi sakamako a yau mutum za kullum da su bi ma kasar duk abin da ka yi ai daidai abinka kuma kowa yana da kyamara wa kullum insanin alzamnahu a ƙara hofi onuki kowa yana da shi ne kyamara da ake rikodin ɗinka komi na ka ana ɗauka amma wallahi komai ana recording an أن كمال الجزاء يكون ذلك اليوم وذلك أن الجزاء قد يكون في الدنيا وقد يجازي الله الإحسان في الدنيا ويعطيه في الحسنة حسنات ويؤاخذ الظالم بظلمه وهذا واقع كثير قال الله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما لك شيوا cikakken sakamako shi ne za a lahira shi sakamako iri biyu Allah yake a duniya a rayuwar ɗan adam ko dai a maka a duniya na lahira babu ko kuma a yi maka rage a duniya ma rage a lahira ko a ƙyale ka a duniya a maka full package a lahira shi ne an na da za cikamatu ko cikin sakamako ya kone zalika liyan wa zalika annal jaza har ya kone su duniya akwai sakamakon da a duniya Allah yake yi shi in ya gama maka a duniya ko a lahira an kaje ba za a yi maka ba an gani wannan ya wuce za ka yi laifi za a yi maka haddi a lahira ba za a wuce wannan ya wuce za ka yi ma laifi a duniya zai ɗauki mummunan mataki a rayuwanka ya azabtar da kai a duniya da talauci da wahala da tsoro lahira zai tsale ka ko kuma wannan ashe rage rabin shi can ko kuma ya kasance tukwicin laifin ne aka baka a duniya gyaran kasan na asali yana ina yana lahira قد يجازي الله الإنسان من الدنيا فيعطيه da Hassana. ba mamaki wani alherin da ya anan gidan duniya Allah ya biya shi kai abu mai kyau Allah bai nufin zai ba su aljanna ba shi kuma ka'idan Allah shi ne duk wanda ya abin kirki sai ya ba shi aljanna Ko kuma kai bai nufin zai ba su aljanna a lahira ba sai kai abin kirki sai Allah ya ba duniya ka ci ka gida mai kyau na zamani ke kyakkyawan mota a wurin 'yan matan da kake so ke tara ka yawo hau jirgi ka kai ko ina ka duk abin da kake so ka rashin mutunci ana zuwa lahira Allah sai ce na biya ka ce Allah na yi kaza ban gani ba an ba ka da lokaci ka na yi kaza an ba ka da lokaci ka za ka ba ka da komi ku kai mana shi ku yi tsoron Allah ba mamaki arziki ko mulki lafiya ko wadatar zuci da kake da mai yiwa rabanka na lahira ne Allah yake ba Allah karkasa daman da ka bamu ya zama rabanmu na lahira mun gano ne mai kyau Allah raban a mu a lahira cin, mu samu sauƙin rayuwa a duniya ina fata mun gano wannan mai kyau Allah ka yi a hankali wa yu'akhidhu zalimu bi zulmihi a nan gidan duniya Allah madaukin sarki yana ɗanɗana ma azzalimi ku'a sakamakon zalincin shi ne ji lahira chapter close ya ji na tsoro a cikin lokaci kaza lokaci kaza da aka ɗanɗana maka bala'in idan ka je asibiti ka je hannun jami'a tsaro ka je za waye ai jizzulin banka ne su da tsari za ka yau ka zo babu zubi ko ɗaya Allah bai nufin zai sa ka auta a lahira ba ku kai mana shi aljanna shi ne Allah ce ma kun min musibatin duk abin da kuka ya same ku na musiba fa a yi aydikum wannan ya same ku ne sakamakon abin da ku kuka aikata da hannu Wai ya aku an kafe Don ma yana akwa yana yafi da yawan abin da kuke da duk abin da sai sai an ma yanzu da nushi ba uku yanzu ko laifin bacci ana kafin alkur'ani babban ne ba ku gano wannan a ce kana yi allah zai kwakwa da idan ka ko ya yi samu matsala ku gano wannan da kyau misali ce wai aku an kafe don ma yana yakewa da yawa kisa abubuwan da muke ciki yau muna gaya mutane wallahi akwai kasan zunubanmu wasu na tawai a'a a'a wallahi akwai wallahi akwai amma kun min musibatin duk abin da ya sami ku na musiba kisan kai ba musiba bane sata ba, nan ba ta maka sata bane ana ma za ka ji daɗi a rikon yake fa bima kasabat aydikum amma abin da kuka yi ya jawo shi وهذا يدل على أن الإنسان قد يجازي في الدنيا على عمله zai iya yi wa wanda ga cikin mutane a ne sakamako na abin da ya riga ya aikata tun a nan gidan duniya lakin aljaza'ul akmal amma sakamako cikakke al'aufa ya kuni yau malƙiyama na ta alayhara ana ɗan ɗanɗana mai a ƙarasa a can wani kuma a mai full packet a nan ya sha a can an gano wani shi sa wani ya taɓa magana yake cewa an yi zamanin wani sarki mu ya cuci mutane ba abin da bai yi ba na zalunci kuma ya mutu cikin ni'ima hankali kwanci tun daga ranar wannan bai hura ya ce sai musulmi ya ce domin akwai magana a lahira da bai gaba da lahira ba amma da ga wannan yawon ne lafiya ya ce wallahi musulmi da ke cewa akwai wata rana tana gaba za a hisabi wala gaskiya ne domin Allah ba zai zalunci bayi ba sai ka musulunci ne shiga dan ya san sai an biya mutane haƙƙinsu su wannan Allah ya tsawo a cikin waɗannan ayoyi mun fa'idantu da cewa annan ja-za illa bima ba, abin da yi da shi za a maka sakamako ba ka shuka shinkafa ta girbi gero an taba haka ba zai taɓa yiwuwa ka yi laifi a yi moro hisabi sai za a yi ba wabi ma za ya komin kasabu يكون الكسر إما بالقول وإما بالفعل abin ka aikatan nan ko na magana ko na aiki anna mujarradin niyya fa laysat kasb niyya ba cikin zuciya da da biya tsarsa a ranka to wannan ba shi mashi aiki aw mujarradu hadisin nas ko tunanin zuci wannan ba kiran shi da aiki Kam, abin da zai ce ma aiki shi ne abin da ta yi ko ka faɗa alkasabu ƙaunin au amalun wa an ba mu jarar hadisun nan su da kasabi da annal insan yar kun ilaihi domin abin da ka yi tunani a zuciyanka wannan ai ba ce mashi aiki ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم Allah ya yafe wa al'umma na duk abin da zuciyar su ta tunani in dai ba su faɗa ko sun aiki ba. Wurin ka yi ɓaci matan ka ce maka laifi ta ji ma'aran ka kasa ce ta ko ba ta zaku ba sai ka faɗa ko ka rubuta. An gano na in ma ka rubuta ka ji a loka ba ka ba ta ba ko ba ta zaku ba. In da ta buɗe ta gani nan ma ba ta dako ba in ta ce mai gida na ga wani abu a cikin loka sai ka ce na ruwanki da shi nan ma ba ta dako ba amma in ya ce na ke ne to kin zaku ba wanda ya sa ki je ki duba zakara ne da nan kwakwalo kwakwale ne ne Allah ya kama shi na gaba waɗannan ayoyi sun yi bayani ala qawli ba'd ulama anna ihda'il qurbi la yasah yani law amilta amalan salihan wa ahadaytahu ila ghayrika fa innahu la yasah za ka abin da yake yi sai ce na sadaukar da salati ga ruhin wani ba na yi ba na karanta ƙur'ani na zai kai kabarin wani ba ana yi ba a zauna a yi mawana da wana sauka a yi masu wana da'u wannan baya zuwa shi ne mara ya ce an na ihda'il ƙorubi kyautan wani aikin kirki la ya suku wannan bai tabbatar ko kayi ba za a kai kai ba ba abu law aminta amalan salihan da za ka yi aiki mai kyau wa a ahadaitahu ila rika ka ce wannan aikin yi kyautan shi da wani fa innahu la yasihu wannan kyautan ba ta yi ba kuma Allah ba zai kai ba bi annal ghayra alladhi adaytahu lam yasibuhu wanda ka bashi kyautan ai ba shi aiki ba domin ya ce wa annal lil insani illa ma sa'a sai abin da yayi wa an laysa lil insani illa ma sa'a kun gano wannan da kyau ko illa ma dallata sunna alaihi fa huwa mustasna sai abin sunna ta nuni a kan shi kadai aka kogace wa illa wa ila haza ذهب كثير من العلماء أنه لا يرجى من القربة إلا ما جاءت به السنة abin da ya zo wallahi in yi za kyauta ga mamaci ya abin da ya zo a suna shi ne wakafi ko kowa ya tabbatar da yana iya yin du'a kowa taimakanka kafin ka mutu ɗan neman duniyan nan su gaje ka don wallahi ba za su yi ba an gano kana kiran yaro yana maka ƙulƙulu sai ka mutu ne zai maka addu'a in za ka gina abin da ya gina tun yanzu ka gina kai yanzu ka kasa ma ubanka kayan sallah kana tsammanin ɗanka zai maka bayan ka muke maka adda sai maka abin alheri azumi ya tsaya ko nawa ne a gidanku kayan ci na ko kai ma iyayenku kayan sallah na ko kai ma iyayenku me kuke ma iyayenku ne kyautata na canza baki na ɗanɗano a wannan kwanuka na kaho da kuma buɗe baki ne kai masu ba abin da kai kuma ka sa riwa ɗanka ko jikin ka ya maka kuma ka san ya kake kana raye ba ka kyauta samun iyayenka ba ka je lahira wa zai kyauta ta maka jama kuna ganewa kowa ya shiga kwaikwayin shi sun suna raye ka kyauta ta masu kai masu kayan sallah a gyara masu ɗaki kai masu abinci mai yawa mai amfani mai daɗi kula da kiwon lafiyarsu a yi duk abin da ya kamata in sun mutu kuma a riƙa masu waƙafi ana masu addu'a annabi ya ce duk mutumin da ya daina ma iyayen shi addu'a Allah na tsinke hanyar arzikin shi da yawa akwai waɗanda jami'in su ya kare da yawa akwai waɗanda kasuwa ta gida daidaituwa musu wallahi haƙin iyayen su ne da ke lahira shekara goma ko shekara biyar ko shekara hamsin da ya wuce ba su masa addu'a ba su aika da saƙo lahira ana ba su saƙon lahira shine ka zama mutumin kirki na ka a ma iyayenka adda kana musu wakafi na haka. in dai kada wannan to tana aikawa da saƙo ke ma wani ba ruwan shi sai an tuno wa shi Allah jikar rai to Allah har yanzu ne ma uban shi adda wa wallahi zikar ranwa Allah jikar rai ba na <laughs> akwai iska a jini ba <laughs> Allah shi وذهب آخرون إلى جواز إهداء جميع القرب وقيم على من تجتي أنا إيك وتم إيك فتكا وقالوا تجتي إلى ما ورد به السنة قضايا عيان إذا ثبت الحكم فيها ثبت في نظيرها لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين متماثلين وقد ورد السنة في إجزاء العبادات المالية والبدنية والمركبة في من مال وبدن السنة أنزو أن بيان شوى أنا إيه كوتن لا دانو قديشين وقفين مغسعين sannan ana iya kyautan ibada na jiki kama a zai iya yi aikin hajji ko umara sai ce to in wannan za a iya yi to za ka yi kai sallah ko kafin qur'ani ba ka bada kyauta amma ibadatul maliya fa fi qissati ar-rajul ya inna ummi iftutilat nafsaha wa innaha law da ta tasaddaqat ku za ji sun wani yace ya manzon Allah mahaifiyana ta samu mutuwar kuji'a da ta yi magana na so za ta yi wasu wasisi ta ce a yi kaza da dukiyarta an gano mutuwa na kuji'a ce da ta yi magana za ta ce a yi sadaka to zan iya yin sadaka a madadin ka ya mutu Allah yanzu sai ya ce eh wa kazalika sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu na'am kana lahu mihrab ay fustan yuhrafu fa yatasaddaqu bihi ala ummihi shi yana da kaman ka ce restaurant ana yin abubuwa ya ba da abinci sadaka ko na yin kayan sana'a shi yana bada kyauta بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بإذن من الله amma ai gumba amma ai waina amma ai kosai ba na irin waɗannan ba shi matsalar irin wannan sadakan yayi domin annabi ne ba da izini amma abin da muke cewa kai karatun Kur'ani kai sallah ka a kai ma wannan da shi ne kace ba zai yi amma wannan wakafi ne mai tsawo da wucin gadi ka ba mutum abinci ya ci ya koshi yana jin yunwa gaba na dan kai expert yawan gina masallaci ta wannan lada da dindin da gano sai kai makaranta ko ka sai tafan addini ta raba ko ka ɗauki nauyin ɗalibi har suka zama malamai da sauran abubuwa iri iri to kamar gina rijiya kamar ka bishiya mutane suna amfani yin inuwa da yayanta da abubuwa da yawa fa ta na zuwa har abada ba zai da sai ran da aka tuli su ta kan ga ba mutum zasta ko kyautan gumba sai ya ci yanzu gafin na tafiya shi ne ladanka ya gari iza muka ce ai wakafi in ba ka iya kai kawo wane kawana ne kawo kawana wa har haɗa fi ai za mu wannan da ke ko da na faɗin wakafi ne na tuna kai na kuɗin mu na wakafi da na ba ka ce ka sa cin jakan nan ciro su an gano wannan da kyau ko wasu daloli ne aka bayar aka ce wata mata shi wala da wani fata shi ke na zai kuma da mun gano wannan wala sai na manta na ce sa a cikin jaka kwata-kwata na manta sai kawai yanzu na tuni Allah madaukin sarki ya sa mana ce kada fa wani zai ce mare na kudin nan da Allah ba ni su ni ma wakafi ne <laughs> yanzu Allah kaɗai san ta handa zai biyan mutane an ce da lodi sai ke za ka dala dubu goma za ka dala haka mutane ba suke yi a wasu ma mu gani ne ne gano wannan da ke ko yanzu haka yanzu wani wani zai sa kanshi a cikin fitina ya ce dala dala kafa ne ai ta maganganu ce ni na gan su da ido na yanda yanda ka gan haka haka ka ba ko bude su ba yi ba ka gan ne zaina ta ba da wannan kudin mace ce Allah ya saka mata da alkhairi ta yi a cikin iyayen da gashi a sai ka rubuto me za a mata wakati, ya gama halin shayar da ku ta faɗi wani ta ba da ajiya musu wakafi da shi iyayen ta ne haka ya kamata a ga wannan ya ta gari kenan ya ta kwarai kenan wanda kan ne ce yi amma nan nake kokowa da mutane ce kike mu uwa ka wuka kike mu uban ka wuka yi ma kanka ba za su gane abin da nake musu da sai bayan ba su hukumi ya san me nake yi akwai wanda in na san na isa da shi sai na tarfa shi je ka je ka yi kaza ina san me yasa in kana ma iyayenka irin waɗannan abubuwan yana zama maka surke ma kanka da dukiyanka surke ma ƴaƴanka da duk abin da kake yi Allah ba zai taɓa karya ka ba kun gano wannan da ko ina sani in ce kai wani kaza za ka kai kaza za ka ce wani kaza ce ba za ka yi ba kaza za su. to an isa kana da isasshi a kan kenan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta